daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC akan mitoci 25,31 da kuma 41. Ana kuma iya kama ma a birnin Yamai na jamhuriyar Nijar a tashar VOA Africa kan mita 200.5 zangon FM. Sai kuma wasu tashoshin na zangon FM a jamhuriyar Nijar da suka hada da rediyo amfani sarauniya da kuma niyya. can kuma sun kasar Ghana kuma za a iya kama mu ta Alpha Radio sannan za a iya jin mata yanar gizo a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Masu gabatarwa Zara Aminu Fage tare da ni Amina Buhari Auna. duk ranar Alhamis, shirin yau da gobe na magana ne akan batutuwa da suka shafi kiwon lafiya inda a yau ma hudu ga watan Maris na shekarar 2021 za mu yi magana ne akan isowar allurar rigakafin COVID-19 Najeriya. rigakafin cutar covid-19 ta isa najeriya a shekaran jiya talata wanda jami'ar saram da ke kasar indiya ta hada ya zuwa yanzu najeriya ita ce ƙasa ta uku daga nahiyar afirka wacce ta samu tallafi ta hanyar shirin covax na duniya da aka kirkiro domin ganin an tallafa wa ƙasashe marasa ƙarfi a duniya wakiliyar muryar amurka a abuja ta samu tattaunawa da masu ruwa da tsaki sai ku kasance tare da shirin yau da gobe. jama'a ba tare da bata lokaci ba za mu fara da bayanan da shugaban kwamitin ko ta kwana na shugaban ƙasa da ke yaƙi kan cutar COVID-19 a Najeriya Bos Mustapha inda ya yi bayani akan isowar allurar rigakafin COVID-19. yanzu abin da ya rage sai dai jama'a kuma su shirya don su karbi allurar nan. Allura ne wanda an rage an duba ta tana da lafiya kuma za ta kawo mana lafiyan jiki mun karbe ta. suwa za a fara wannan ma'aikatan asibiti da waɗanda suke taimakonsu da waɗanda ake considering nasu wai su ne frontline workers waɗanda a kula yau mai suna haɗuwa da mutanen da suke kame da wannan cutar corona da bayan haka za a duba kuma shugabanni na addini da na gwamnati kaga yanzu in sarkin musulmi ya karbi alluran nan babu wani zargi kuma wai akan cewa ba halal ne in president ya karba kaga ba wani eh, ma'aikacin gwamnatin da zai ce wannan ba daidai ba ne akwai wani abin da yake cikin wannan vaccine din wanda ko zai kawo wani halaka ga jikin mutum to akwai waɗannan irin shugabannin da za mu zaɓa wanda za su karɓi waɗannan allurori Allah ka taimake mu amin. Allah ka ba mu sa'a mai sama Allah ka taimake mu amin. Zan kai da likitoci masu kulawa da lahiyar masu kulawa da rayuwanmu mai sama Allah ka taimake su amin. Allah ka ba mu sa'a mai sama Allah kiyaye ciwo gobe. musa sa mai sama Allah kwabe azaba gobe. Daji ya faɗai ce fa baka yau gobe dan ka bashi yake so. Sanga da likitoci masu kulawa da lahiyanmu masu kulawa da rayuwanmu mai sama Allah ya taimake su amin. likita bokan turai a madaniya sosai na ce a gada likita bokan turai a madaniya sosai ta wakiliyar sashen hausa abuja Shamsiyya hamza ibrahim ta samu tattaunawa da jami'ar hulɗa da jama'a ta hukumar unicef safiya akau ga abin da take cewa akan wannan rigakafin. baki daidai lokacin da za ta zo ba nan da 'yan watanni ne za mu ga inda alluran za su shiga nan da eh, maybe wata ɗaya ko wata biyu haka za mu san lokacin da wayansu za su shiga a cikin Najeriya don kisan ba ku kaɗai ba ne akwai wasu kasashe yanzu ma da muke magana gana ita ce ta fara karɓa wadda zuwa ko wasu eh, wasu kasashe eh, da suka karɓa su ba a Afirka amma dai mu dai mun dai samu miliyan hoto kuma mun yi murna sosai. To ah, Na hakika kan Najeriya ta yi murna ganin cewa wannan ta yi sanadiyar mutuwar mutane sama da dubu sosai zuwa yanzu to yaushe muke sa ran za a fara rarraba wannan ah, um, mutane. ba da darewa ba cikin 'yan kwanakin da za a fara da irin wajen da akwai freezer da ake ajiya so da asa inda za a kasa in aka kasa za a fara bayarwa kin san dai akwai center guda manyan center daya a Kano daya a Abuja daya a Lagos to daga wajen ne za a fara rarrabawa a kai jihohin gobe. Deji ya faɗai ce, ka baka yau gobe dan ka ba shi yake so. Zan da likitoci masu kulawa da lahiyanmu, masu kulawa da rayuwanmu, mai sama Allah ya taimake su Kai co a gaida likita bokan turai, a mai da niyya sosai. ce a gaida likita bokan turai a maidaniya sosai zan gaida likitoci badan kudi suke ba ha badan kudi suke ba ha badan budan yabo ba ha badan budan yabo kurin waka dai dan su ci rayu? ai sake wasu na ga Allah rabi. tare ne da sashen Hausa na murya Amurka a cikin shirin yau da gobe. Ga tattaunawar wakiliyar sashen Hausa Shamsiya Hamza Ibrahim da likita akan yadda za a iya rijistar samun wannan rigakafi wanda zai gabatar mana da kansa. To, sunana Dr. simon Adamu. ni darakta ne a hukumar lafiya mataki na farko karkashin shugabancin babban daraktan zartarwa dr fazil sha'ib wanda ya bani dama da dan yi magana akan abin da ya tara mu a nan yau abubuwa suna canzawa kimiyya na canzawa kullum allah cikin ikonsa yana ba dan adam wasu sababbin dabaru da ilimi a hanyar ilimi to shi yasa ga ya dace wannan lokacin da za mu fitar da allurar rigakafi na wato ainihin ita wannan cuta ta covid-19 muka ga ya kamata mu canza salo kamar yadda muke yi da to shi wannan teach t-e-a-c-h ya kunshi abubuwa ne wajen guda biyar na farko shine yadda muke bi da in ka tuna in za a lura rigakafi kamar dada can na kamar shawara ko sankarau ana taruwa mutane da yawa kawai kowa ya zo a yi masa to ya kunshi wannan sannan akwai kuma wani dan link da za ka shiga yanar gizo kana danna wannan link din kamar yadda ka gani lokacin da shi ah, dr faisal ya wato ainihin kaddamar da wannan abu kana dannawa zai fitar maka da wani shafi a kan yanar gizo ka rubuta sunanka da shekarunka da kuma eh, jihar da kake da local government da kuma har mazaɓar da kake ma domin ka tabbatar cewa an yi maka rajista kafin ka karɓi wannan wannan rigakafi har ila yau idan ma baka samu kayi wannan ba da kaje inda aka ce yau a nan ake ba da rigakafi wato a wasu muhimman wurare da aka riga aka keɓe kowace wad akwai wato ainihin abin da aka kira vaccination center inda za a mutane za su je a yi musu idan ka je akwai jami'i da zai buɗe yanar gizo sai maka rajista sannan kuma ya baka ranar da zaka je a maka wannan allura sannan duk wannan ba ta tsaya a nan ba duk ina son ba da bayanin kamar yadda shi wannan sabon salon yake sannan akwai kuma masu zuwa gida-gida da ɗan na'urar wato ainihin eh, tablet da za su je su tambaye ka kayan rajista in baka yi ba sai su ce to bari gashi na zuni ne wa ne? ga ainihin id card ga gashi na shigo zan yi ku rajista saboda ka samu ka tabbatar ka karɓi kai a akan cewa su waye za a fara yawa su ne waɗanda suka fi hatsarin kowa hatsarin kama da wannan cuta su ne kamar wanda suke aiki suke zuwa su ɗauki samfur-samfur suke aiki a asibitoci inda masu wannan cuta take da kuma sauran jami'an lafiya wanda duk wanda baya da lafiya asibiti zai je to baka san wannan tari wani irin tari ne ke gare shi ba saboda haka waɗannan su ne daga an yi wa ma'aikatan lafiya sai kuma waɗanda suke shekaru hamsin zuwa sama sai waɗanda kuma suke da wasu cututtuka dama wanda kuma su ma ya sanya a dalilin wannan suke da hatsarin kamuwa da ita wannan cuta kuma akwai shugabanni kamar shi mai girma shugaban ƙasa muhammadu buhari da ministan lafiya da shi mataimakinsa professor banjo duka za a yi musu a bayyana jama'a kowa ya gani duk ɗan najeriya ya gani cewa yanzu wannan abu fa ba fa abu ne ba da wasa sannan mu ma nan duk za a yi mana shi dr fazal shi ma zai kai kansa a masa shi ministan lafiya dr hanire osage wanda shi ya zo ya wannan kaddamarwa shi ma za a yi masa domin jama'a su gani su tabbatar cewa wato wannan abin da gaske ake yi eh to duk wani wanda yake shekara goma sha takwas zuwa kasa ba shi a cikin gaskiya saboda haka ita kanta na'urar yin rajista ma kana cewa shekarun ka sha bakwai za ma ta kulle ma ga baki ɗaya ba za ma ta bar ka ma ka shiga ba shi ma wanda zai je gida gida ya tambaya ko an yi rajista ko ba a yi ba kana cewa shekarun ka goma sha takwas ko goma sha bakwai zai ce to a yi haƙuri sai dai kuma idan wata dama ta sake samuwa. akwai wurin da ake wannan allura kana zuwa din nan yadda kake kawai ka ce kai waye a ni ina aiki a Deutsche Welle ko ni ina aiki a murya Amurka za a tambaye ka sunanka za a dauki hoto har hotonka hoto za a dauka shi ma amma sai ka yadda ko ba haka ba amma muna tabbatar wa jama'a cewa duk wani eh, bayani da aka dauka game da kai babu yadda za a yi mai releasing din wannan yanzu haka inda ka rajista zan nuna maka yadda hoton ka yake saboda na'urar tana cikin wayata wadda kuma zan iya samun damar duk wani dan adam da ya rajista a najeriya zan iya shiga in ga a ina yi in confirmin cewa shine saboda sai na yi confirmin sai na tabbatar da cewa kai kai ne west kana aiki a Deutsche Welle ko kuma ke kina aiki a muryar Amurka. ta hanyar wato ainihin na'urar takardar shaida da ke da shi akwai fargabar cewa idan an ba da allurar kafi ana samun irin kamar zazzabi da dai sauransu shin akwai wa'yansu dabaru da kuka yi wajen tunkarar ire-iren eh kwarai da gaske duk wani wuri da aka keɓe domin wannan allurar akwai wasu magunguna da aka ajiye abin da ake kira advanced event following immunization kit wanda idan wani ya zo da ko zazzabi ko yana ganin wani haza-haza haka yana ganin hajijiya da shauransa akwai magunan da za a bashi a tabbatar cewa an shawo kan matsalar to wannan mahimmancin ta shine kan mun daɗe tun da wannan cuta ta ɓulla a najeriya muna ta dakon yadda za a samo maganin da za a tabbatar da cewa an yi ta an kare mutane daga kamuwa da wannan cuta saboda in ka duba za a ga kusan mutum dubu biyu da dubu biyu yanzu haka sun rasa ransa akan wannan cuta kuma za ga duk wani ya san wani da ya kamu da ita ya san irin wahalhalun da mutanen da suka kamu suke sha so mu muna murna kuma muna gode wa shi shugaban kasa muhammadu buhari da ministan mu da shi ed dr faisal kokarin da suka yi kullum ba sa bacci waɗannan domin a tabbatar cewa wannan allura ta zo najeriya miliyan hudu miliyan allurai miliyan hudu iso wanda mataki ne na farko na allura miliyan goma sha shida da aka riga aka ce za a ba najeriya daga wannan covax facility da karkashin wato alliance din gavi da za su bamu so da mun fara kafin mu gama wannan miliyan hudu ina maka tabbacin cewa sauran miliyan goma sha biyu suna nan tafi kuma ko da wannan ma ya an gama akwai sauran miliyan ashirin su ma za a sake zuwa so daga nan da zuwa ƙarshen shekara muna sa ran duk wani ɗan najeriya wanda ya cancanta a yi masa wannan allura ya samu an yi masa wato tasiri kwarai da gaske irin wannan cuta ita allura daga kafi tana da tasiri duk mutumin da yake yau shekara hamsin zuwa sama ina maka tabbacin inda ka je ka yi firamare an yi maka allurar agana ko abin da wasu ke kira zanzana to allah cikin ikonsa mun yi surviving har zuwa yanzu kowa ya san yadda muka sha gwagwarmaya kusan shekara ashirin a harkar cutar polio yau mun shawo eh, kan cutar polio shan inna a najeriya ko ba haka ba kowa ya san da yadda cutar kyanda take kusan kowane gida sai ga yaro ɗaya biyu akwai amma yanzu abun ya zama tarihi ya ragu kwarai da gaske saboda haka allura rigakafin muhim yana da mahimmanci kwarai da gaske sai domin a samu kariya da yaduwar wannan cuta ta covid-19 malam shi bani aya in sha boka shi bani yin ce in ci malam shi bani aya baki kowa matso ta hwada kai na yi mai girgan uban bashir da su sani uban na na bani aya isha Kayan alo bai kama da naka wasu sosai. Allah kaya suke ma Allah kayan halo bai kama da naka karya suke ma Allah kun shiri shi bai kama talauci ta kama ka iko sai wata ranga ka babu iko Allah kullum da shi iko sosai ake samun sosai ita ta maka lahiya sai wata ranga ko ciwo sosai Allah ka ba mu sawa Yanzu kuma ga wakiliyar murya Amurka a Kaduna Binta Ibrahim da shirinmu na kwallama. Masu mu barkam da zuwa wannan mako inda za mu gabatar muku da wani girki mai ƙayatarwa a cikin filinmu na kwalama. Malama Rukayya kamar ta gabatar mana wancan makon ma ita ce a wannan makon za ta gabatar mana da wani girki sai mu ji daga bakin ta ko me ta zo mana da shi wannan zaure. Assalamu alaikum masu To yau dai girkin namu miya ce. Miya ce da za mu yi ta kayan ganye saboda amfanin ganye a jikinmu da kuma yanzu za mu shiga lokacin shi. Haka ne yanzu ka an shiga kaka. Eh, insha Allahu to ganyayyaki ne za mu haɗa daban-daban daban-daban. Na farko dai akwai wani ganye ni na fi sanin shi da water leaf. To wani mai kama da alayyahu amma ba alayyahu. Eh, haina kuma yarba suna ce mishi gure. Mhm. Sannan alayyahu namu dinnan namu na gida. Eh. Sannan akwai shakwa. ba su ce musu shakau sannan ila yau da ya shuwaka kaɗan yauwa amma ba alayyahu ba yauwa sannan da yar shuwaka kaɗan sai wani ganye da muke ce mishi st leaf hmm, mai ƙanshin nan to duk wa'annan ganyayyaki zaki same su amma a ciki wanda zaki sa marasa yawa shine shuwaka da wannan saint leaf din su sinadari za su zama mhm. to idan kika samu shi wannan alayyaho gaskiya inda muke wani bi amfani da alayyaho wasun mu dai gaskiya iyayenmu yadda suke zaki gada suna hada itacen nan nashi ya fi lafiya in kika samu alau'en nan ganyayyaki zaki wanke su kakki tsinki alayyaho kafin ki wanke a'a yanda kika aka baki shi din nan wata zaki ga saman kawai suke ɗayan ki wato haka ki zo mm. ki wanke shi wato da sa eh sai ki dan sa gishiri duka ganyayyakin kowanne ki wanke shi daidai daidai sai ki sa shi gefe guda ya tsane mm. shi kuma shuwakake sai ki dan sa mishi gishiri yanda muke da wanke shuwaka ki dan murje ta kaɗan ki cire ɗacin gaba ɗaya ki murji ya fita mm. shi ma wannan st leaf din shi wannan mai kanshi gani mai kanshi gaskiya ban san sunan shi da hausa ba mm. sai ki wanke shi shi ma da ɗan gishiri kaɗan idan kika ajiye wa'annan kayayyaki to zaki samu wanki? Mm. albasa tumaturi kayan ɗanɗano sannan nama ne zaki sa kifi ne zaki sa duk abin da kika ga zaki sa daidai aljihunki in daidai bukata kai in ba ki ma da hali ko crayfish din nan kika daka ya wadata ita wannan miya dan lafiyar ta ake so ba wai kayan daɗin ciki ba kuma ita miya iyawa ce mm. ko ba kifi wata miyar zaki sha ta lafiya lafiya to idan kika zo wannan kayan miya sai ki ciccire 'ya'yan tattasan nan da shambo. in kin sa akwai wasu kayan miya da ake ce mishi shamba in baki samu tattasai ba yana da ƴaƴa da yawa mm. to ki cire ƴaƴan sai ki yanyanka in kuma ba kya san yanyanka ki sa shi a wannan abin jajjage na zamani mm. ki saka in kuma ba haka ba ki sa shi a turmi duk wanda kika yi daidai ne wato an da fi son da kai laushi ba a san kayan laushi mm. ba a san kayan miyan ki laushi to abu na daya da na manta shine gaskiya wannan miya an so samu ne an fi son a yi ta da manja manja mai kyau ba man gyada ba hmm. to sai ki dora ruwa shine abin da zaki fara yi wannan ruwa yana kan wuta kafin ya tausa sai ki ɗauko alayyahunki ki ciccire wannan mai in kika zo wani bi cire alayyahu zaki wani abu yana biyo ki kaman zare to duk hmm. wannan zaren shi zaki ciccire kar ki cire wannan itacen da yawa itacen nan ki bashi a ciki mai dan kauri kuma mai laushi saboda an gaya miki ma sabon ganye ne an ga sabon yanka ne kin san shi mm. shi ma wannan ganyen shakwa haka zaki mishi to amma shi wannan wata lif din mm. shi zaki dora shi akan wuta ne sai ki dan sa gishiri kadan zaki ki ga yana tsatsako wani wani abun mamaki ne kina dora shi akan wuta shi yasa nan ya samo sunan shi kina dora shi akan wuta kika dan sa gishiri kadan zaki ki ga ruwa ne ke tsatsako wato ba sai sa ruwa a cikin ba sai kin sa ba shi yasa ake ce mishi ah, wata leaf sai ki cire sai ki dan girgije sai ki ajiye shi to wannan yawa an ajiye shi gefe mm. shi kadai zaki ajiye amma da alayyahu da shakwa din nan mm. zaki yanyanka sai ki sa su agwagwa sai ki ɗauko tafasasshen ruwan zafi mm. gwagwan kin saka a wani waje sai ki mm. juye tafasasshen ruwan zafin a kai kina juyewa kai ya wuce minti ɗaya cikin na biyu sai ki ɗaga sai ki ajiye gefe za ki ga ya baki wani irin kore launi mai kyau sai ki ajiye gefe ki. kina ɗora shi akan wuta sai ki zuba kayan miya kai ki bari to a da sa ruwan zafi ne za wannan ruwan zafi ai amfani shi kenan gashi har mun yi mun zuba akan alayyahu oh, na alayyahu ne to alayyahu mm. nan yana can yana tsanewa sai ki zo ki zuba manja ki dora manjan ki a wuta sai ki zuba kayan miya mm. da zuba manja da kayan miya su bi juna sai ki zauna yauwa sai ki dinga juyawa kina juyawa to a nan abin yake akwai daddawar yarbawa akwai daddawa hausawa duk wacce kike so zaki iya sa in ba kya so kuma ita daddawa ki ne hmm. sai ki ta juyawa in kin sa crayfish in nama ne to fa in nama ne kin san sai ya tafasa ya nuna hmm. sannan za ki zuba hmm. wannan miya ba a san a soya ta ah. kin tana da kin ga ta nuna ta hada jiki da nama da komai sai ki zo wannan alayyaho da na gaya miki sai ki dada matse shi inda ruwa ki sa hannu ki matse sai ki zuba oh. sai ki ɗauko st ɗinki wannan ganye mai kanshi mm. sai ki saka ki mm. saka shuwakakki mm. ki saka water leaf ɗinki sai ki ta juyawa sai sun haɗa jikinsu sun bace gaba ɗayansu sun ɓace wallahi ina bai tabbatar miki binta tuwon shinkafa shinkafa doya sakwara samu bita duk wani tuwo da kika sani ke eh, daidai da ɗumaman tuwonki in kika zo habawa ba a magana wannan miya. Wato ko shinkafa ce ma hakan nan zalla fara haka sosai fara kin ga ba sai kin nemi dage dage ba kuma hmm. wannan miya karin jini ne da lafiya a'a. Ba za ki oh, sa mata ruwa ba. Eh, eh, wannan bakin manta alayyahon nan da kika tsane shi ai da ruwa na ce ki dan matse ruwan kaɗan. Hmm. Ai baki matse shi gaba ɗaya ba. Hmm. To ruwan nan da zai tsatsaku ya isa ba a san ruwa ba ta buƙatar ruwa wannan miya. to ita kin ji wannan miya yanda take mm-hmm. haka za ki yi ta kin ga ita ba taushe ba eh. kuma ita ba dage-dage ba. Kuma abin daɗin daɗin shi ita ba abin da ba za ka iya ci da ita ba kika ce har da doya. Komai komai za ki iya ci da wannan miya ga lafiya. a sha tuwo. masu saurare baki ɗaya da haka muka kawo ƙarshen wannan shirin nama na yau yanzu a madadin waɗanda kuka ji muryoyinsu musamman ma abokiyar aiki na da ta na gabatar da shirin Zahar Aminu Fage sai kuma Daniel Brown da ya daidaita mana sauti kuma ya haɗa mana shirin baki ɗayansa da ma dai dukkanin abokan aiki da suka ba da gudunmawa a cikin wannan shirin. Ni ce Amina Buhari auna daga nan birnin Washington DC nake sallama da ku masu saurari a kasance lafiya. ce